Masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na NTA Hausa, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu na gani ya ji Tare da ni mai gabatarwa Balaraba Abdullahi. Shirin gani ya ji shiri ne wanda ke kama muku rahotanni masu faɗakarwa, ilmantarwa, tare da nishaɗantarwa domin jin daɗin kallon ku masu kallon shirye shiryen mu Allah cikin ikonsa ya halicci dan Adam, ya halicce mu mabambanta. masu launin jiki kowa da kalan nashi sannan da addinai daban-daban ta dalilin haka ne majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar ɗaya ga watan maris na kowace shekara domin a yi gangami tare da wayar da kan al'umma a kan wariya ga wannan rahoton Allahu subhanahu wa ta'ala da ya halarci dan adam ya halarce mu kabilu daban-daban masu kama da launin fata da harshe mabambanta a duk inda kaga halitta dan adam da allah ya halitta to ya zama wajibi gare mu da mu kimanta shi kuma mu mutunta shi majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin gangami da wayar da kan al'umma kan kyama ko wariyar launin fata a tsakanin al'umma musamman ma nuna kyama ga mata da rashin basu su kakkiyar kulawa a bangaren kula da lafiyarsu da iliminsu da kuma sama musu guraben neman ilimi sannan da nuna kyama ga masu bukatu ta musamman eh, wani lokaci dai na ji abubuwan yana yadda ake nuna mu kamar wanda ba mu da kafa haka din nan muna yawo haka din nan yawancin mutane suna gan mu kamar ba mu da amfani a cikin mutane don sometimes in ka shiga akwai abubuwan da yawa da nake gani in na shiga wannan are sai nuna mun difference sai nuna mun wani ni gaskiya ban da kafa ba ran ya samu shiga nan ba sai ga an cire ni a gefe aka samu sai ga wanda wanda su kuma suna da shi sai ga sun wuce amma bayan haka din nan ni da ka gani din nan Allah ya bani ni ina buga kallo ne kwallo ne da hannu nake bugawa amma akwai wurare da yawa da na shiga na gani ba a nuna amma wani wuraren ka shigo a nan nan kamar wuraren mu na nan Najeriya din nan sai gana nuna ma wannan bambanci din nan ko ina in ka je ba in na je ba wai asibiti ko ba ko ina ba ko ina ma na je yanda aka yi da ni dama daban kaga wadansu yanda suka yi da kai ma suka gani kamar eh, kai da ba mutum kake ba yawa kuma irin wannan halin ba daɗi amma yadda muke kana yin aiki eh ina ina yin business ina sa da kati to yaya mu'amala ka da mutane eh to to wurin sai sayawa ma ko wadansu ma ba za su saya ba su gani suna gani zai na ya ganin magara ma ya baka kudi kan ya saya wani kafa bari ya dama da ka sayar da abin mai kyau da rashin basu cikakkiyar kulawa gare su tare da nuna musu fifiko a tsakanin al'umma sai kuma rashin ba da goyon baya ga masu ƙananan sana'o'i ta hanyar kin ba su aikin yi da nuna halin ko in kula na rashin sanya su cikin harkokin kasuwanci na yau da kullum a wani zai iya gani wani zai iya kyama saboda zai gani kaman ba zan iya aikin da yake so bane ba saboda ka san wani babba zai gani eh yanayin yanayin namu zai ga ina ba zai iya mu bane ba saboda yana ganin kaman ba za a mai da yadda yake so ba gaskiya muna fuskantar irin wannan kalubale musamman idan muka shiga wuraren da yake jama'ar da muke je wajen su. ba sa iya jin yarenmu to sukan iya yi mana tambiyoyi na kwakwa kala daban-daban amma idan muka je wajen wanda suke yarenmu ne ko kuma 'yan kasar mu ne launin mu ɗaya to muna samun sauƙin haɗin kai ta bangaren su kuma mu ɓangaren ne sana'a ne na jama'a da za ka iya shiga cikin gidaje kasuwa ko ina da sauransu gaskiya har yanzu ba a gama magance discrimination ba har yanzu za ka ga in kamar an zo ɗaukan aiki sai a ba wa namiji fifiko akan na mace kuma wani abu ma ba, wai macen ba za ta iya yi ba ne abu ne da za ta iya yi fiye da maza yanzu ba abin da mace ba za ta iya yi ba duk abin da aka sa mace sai ka ga ta iya yi har ta ma fi namiji amma har yanzu dai wannan fifikon da ake ba maza har yanzu akwai saura kyama ko nuna wariya ga halittar da allah ya yi ya zama kamar kana yin shishigi ne ga al'amuran ubangiji allah ya ba mu ikon rungumar duk wani abokin halitta ba tare da mun yi la'akari da jinsi addini ko kabilanci ba to lallai kamar yadda na ce a duk inda ka kaga allahu subhanahu ta'ala ya yi halitta to lallai abin girmamawa ce kira na anan shine mu daina wariya mu kuma daina kyamatar abokan halittanmu mu tare da fatan allah ya samu dace amin a makon da ya gabata ne mabiya addinin kirista suka fara azumi na kwana arba'in wato ranar ash wednesday wakiliyarmu amina baba suleiman ta haɗa mana rahoto akan wannan ranar watan maris ita ce ranar da kiristoci suke kira da ash mabiya addinin krista a najeriya sun bi sahun sauran takwarorinsu na duniya domin gudanar da bikin wannan rana ta ranar shafa toka a goshi wato ash a turanci ita dai wannan ash rana ce ta fara gudanar da azumi ga mabiya addinin krista wanda suke azumtar ranaku arba'in amma ban da ranakun lahadi an bayyana cewa a cikin littafin injila yesu almasihu ya shafa kwanaki arba'in a cikin sahara yana gudanar da azumi reverend george anyon julius ya bayyana abin da ya kamata mabiya addinin su yi a wannan lokaci wannan ash zai wato ranar tauka ranar da ecclesia katolika na bama su toka a goshi tuna musu da cewa mu fa mun ka zo an yi shi mu daga kasa ne kuma mun kare yaren ma na wurin za mu koma wato ranar ne za muna ana gama cewa mu ba komai wani a duniyar nan ba ranar ya kamata mu mu tuba lufofin mu mu saba ma Allah wurare daban-daban ranar da muna ana kiran mu mu katolika da kuma mu masu bi mu tuba daga zunubin mu mu ba mu da kuma mu ga wurin Allah da ya halice mu da kuma kaya kamu wannan duniya ranar da ya kamata mu tuna da cewa Yesu almasu ya su duniyan nan ya sha wahala kuma a ranar da aka gice shi ya mutu a bayan ranar uku ranar da uku ya tashi daga matattu lokacin ya kamata mu mana kiran mu mu yi wannan tafiya da shi a ranar wannan ranar da za mu fara azumi a kilisin katolika ranar za mu bi yesu da zuciyarmu mu kuma yi azumi mu yi kuma adobe da kuma wa mu ba wa mutanen da ba su da shi mu taimake su da abubuwan da yesu almasihu ya ba mu wannan lokaci an ware shi ne domin gudanar da addu'o'i na musamman tare da kankan da kai da taimakawa marasa karfi zumunci tsakanin 'yan uwa domin samun kusanci ga ubangiji saboda haka ne muka ji ta bakin wasu daga cikin mabiya addinin krista shin ya suke kallon wannan rana wannan ranar ash zai ne a cikin kalendar eh, na catholic shine ranar da ina tuni shemu da ranar da wani muna biya jesu kristi ya fara lokacin da ya fara jin mm, um, jin noyin dukan mm, zunubin duniya ma muna bin shi ne ma saboda mu taimake shi saboda ya kira mu ne mu zo mu taimake shi duka wannan gice din so da wannan ranan ashonese ne ranan kamar ranan lokacin da mu zo ne mu cewe to muna azumi ne muna fara azumi ne a kalenda na catholic ok wannan ash wednesday muna kiran shi da hausa laraba ta toka so wato laraba ta tokan nan muna yana nan kamar wata rana ne wanda an shirya ta da za mu fara azumi wato a azumin nan muna tunawa muna tunawa da azabon da shi isa almasihu ya sha wato a lokacin nan mukan bar wasu mugayen ayyukan da muke yi da kuma mu dan rage cin abubuwa masu dadi wanda mun fi so a rayuwa da wasu abubuwa masu kyau da muna sha'awa. Daga ƙarshe an gudanar da addu'o'i ga ƙasar nan tare da kira ga mabiya addinin Krista su zamto masu son juna, cire ƙyashi, su zamto masu tsoron Allah a duk inda suke tare kuma da zama da juna lafiya duk da irin bambancin addini da ƙabila da ake da shi. to kamar yadda dai kuka ji an ce ash wednesday da lent lokaci ne na yin ibada lokaci ne na kaskantar da kai kuma lokaci ne na kusanta da ubangiji lokaci ne na yafiya da kuma yin nadama akan kurakuran da aka aikata allah ya samu dace amin kafin shirin gani ya kurje ya ci gaba za mu ɗauki wannan saƙon. marhabin da tashar gidan talabijin da nta hausa tauraruwar tasha 'yar zamani a tashar nta hausa mun kware wajen tallata muku duk irin hajjar da kuke cinikayya a kai da sauran nau'ikan sana'o'i da kuma kware a kan su don samun karuwar riba da faɗaɗar arziki ina masu buƙatar a haɗa musu bikin naɗin sarauta taron suna ta wannan tasha mai alfarma tabbas yanzu ta NTA language. Jama'a masu kallon labaran NTA Hausa barkanmu da warhaka. Ni ne. kale lo da yin ku dai Igbo murum Broadcasted in the language you understand better. Our programs. Transmitting on the Star Times platform 24 hours. àwọn onímọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. hukumar tara kudaden haraji ta kasa. alanyi na ọchịchị mba united arab emirates uae. the only channel that speaks your language. anyị ga-eweta akụkọ gbasara ọrịa ahụ nke wakporo obodo anyị. kálíjì mo kọkùnrin mo kóbìnrin mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà. mo ci gaba da yi ma rundunar sojin ƙasar nan addu'a. kúlé ẹ̀yin tèmi ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ètò yín ètò obìnrin tó dáńgájá. waye fi cancanta a ɗauka a matsayin ɗan aikin cikin gida. Ngugwa ya jiwa da maki zuka bu kai furu muku ice. Jama'a masu kallon tashar NTA Hausa barkamu da haka. Kí ni ayẹyẹ ọdún iléyá ta máa ń ṣe lọ́dọọdún yìí rọ̀ mọ́? NTA you can't beat the rich. Har kullum ana cewa addu'a ita ce takobin mumuni. Wakilin Mulawal Bulama ya zagaya cikin garin Abuja ya jiwo mana addu'o'i da al'umma suke yi ma shugaban ƙasarmu na najeriya wato muhammadu buhari lawal bula gare ka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت يما شغبانك الدعاء ينا دغتكين الفان يا قوى أتكين الأمة قوة إليك مصمم الأمة عندي هر مسلمين saboda idan kai ma shugabanka addu'a kai ma akwai alfanu da zai biyo baya na allah ya taimaki shi shugaban nan naka na yi maka adalci da yi maka abubuwa da suka shafe ka na haƙoƙa naka da ke wuyan shi allah ta'ala ya ba shi ikon sauke maka su yin addu'a ma ɗan uwanka musulmi ko da baya kusa wannan musulunci ya zo da shi shine addu'a'u ya haifa eh, da zahri gai a kayi ma dan uwanka addu'a baya nan kai ma ubangiji subhanahu wata'ala zai amsa maka wasu addu'inka kai da kai ma dan uwanka da baya nan to nan shugabanmu muhammadu buhari musulmi ne kuma ɗan uwanmu ɗan arewa ko da ba ɗan arewa ba mana ko da ba musulmi ba ne yana da kyau ka yi ma shugabanka addu'a a kan allah ya taimake shi ya yi maka adalci a kan al'amuranka na yau da kullum ubangiji a ƙwar'ani cewa lallai ne mu yi wa allah ɗa'a kuma mu yi wa manzon allah ɗa'a a wato mu yi wa Allah da'a kuma mu yi wa manzon Allah da'a kuma mu yi wa shugabanni da'a wala ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ban kasa janar Muhammadu Buhari Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya tabbatar da shi akan harkar da yake kokarin yi na dora kasar na a bisa turba ta gaskiya Allah ubangiji ya taimake shi da kuma waɗanda suke tare da shi allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da yadda za su ɗora ƙasar na a turba ta gaskiya da zai zamanto na ƙasa zai amfana fatan da nake masa gaskiya allah ubangiji ya ba shi lafiya kuma allah ya dawo da shi lafiya fata na dukewa shugaban mu Allah ya bayi lafiya Allah ya dawo da lafiya kamar da da ya kawo lafiya fata alheri nake masa da fatan Allah ya dawo da shi lafiya Allah kuma ya kara masa lafiya kuma mu a najeriya allah ya bamu zama lafiya da taimakon allah ba mu muhammadu buhari muna masa addu'a ba dare ba rana duk sallolin da muka yi ko tafiya muke a mota ko ina muke mune masa fatan alfini mu masa addu'a allah ka shi lafiya allah ka bashi lafiya yadda ya tafi da ƙafafuwansa allah ka dawo mana da shi cikin koshin lafiya ya ci gaba daga inda ya tsaya fatan mu muna mai addu'a da mu da yan uwan mu kiristoci na najeriya da ma wanda ma ba yan najeriya ba su ne mai fata na alheri su ne masa addu'o'i allah ya bashi lafiya لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم ونتوب اليك abin kira anan shine a koda yaushe mu kasance masu yin fatan alkhairi ga shugabanninmu a koda yaushe mu kasance masu yin addu'o'i zuwa ga shugabanninmu ni ma anan sai in ce a madadin ma'aikatan gidan talabijin na NTA Hausa ina yi ma shugaban mu Muhammadu Buhari fatan alkhairi Allah ubangiji ya kara mishi lafiya Allah kuma ya maido mana da shi lafiya sannan Allah ya ba shi ikon sauki nauyin da ya dora masa na jagorancin Najeriya. shin ana abin tambaya anan ita ce shin ko kun san mecece mazar kwaila na san yara masu tasowa yanzu za su ce mecece mazar kwaila mazar kwaila wani abu ne wanda ake yin shi da adamu kai mun saurin bayani garin magarfi ya yi shuhura a fannin noman rake a yankin arewacin ƙasar nan bincike ya nuna cewa kaso mafi tsoka na da ake nomawa a duk faɗin arewacin ƙasar nan yana fitowa ne daga garin makarfi noman rake a garin na makarfi ya samar da aikin yi ga ɗimbin al'ummar da ke yankin manya da yara haka kuma ya bunƙasa kasuwanci tsakanin garin na makarfi da sauran sassa na ƙasar nan kamar yadda bayanai suka nuna a lokacin kakar rake ko kuma girbinsa a kullum ta Allah akan yi lodin manyan motoci daga makarfi zuwa yankin arewa maso gabas na kasar nan domin kai raken can a cinikinsa baya ga noman rake garin makarfi shine jagaba wajen sarrafawa da cinikayyar mazarkwaila, wadda mutanen wannan yanki ke mata lakabi da siga ko kuma rawar doki shin ko ka taba wa idanunka yadda ake sarrafa mazarkwaila? zan tashi Jump, jump, jump, jump, jump, jump. wannan siga ta mazar kwaila inda ake sarrafa ta daga farko zuwa haƙarshenta ta shine dai na farko ka tabbatar ka tanaji doki ko kuma ya kasance kana da iji shi wannan na murza kenan kamar yadda kuka ga shi wannan anan nan gurin shine bayan wannan ka tanaji injin ka kana da shi a aje in allah ya hore ma yadda za ka sa doki to shine sai ka sai doki shine mahadin wannan inji sai ɗin da za ce tafiya tare da inji in kuma allah ya yi hukunci ita wannan siga da kake ganin ta mazar kwaila ana yin ta ba ma sai da doki ba hatta da mashin wannan wannan muke hawa za a iya ɗaura mai wannan itace su rinka zagayawa suna juyawa ana wannan aiki da shi to alhamdulillah in ya kasance ka samu ka wannan tufan layi hamdi ne ya fi mahin sauki tunda shi ba za ka zuba mai fetur ba shi ko mashin sai ka zuba mai fetur za a yi wannan aiki da shi to haka za a yi ta bin shi ana zagayawa da shi ana kora shi yana matsan mana wannan ruwan siga idan allah ya hukunci ya taru diram dinmu ya yi cika to shine za mu sami akwai roba wacce muke ɗiba da ƙoƙo za a ɗiba a zuba a ciki waccar tsohuwar al'ada ta sarrafa mazar kwaila akan iya cewa tana da 'yar wahalar gaske a halin yanzu kiɗa ya canza domin kuwa akan yi amfani da babur ne na hawa wajen juya na'urar da ke matso ruwan raken amma ko wannan hanya ta wadatar Yeah. tabbas himma baki ga rago wato abinda bahaushe yake cewa wai na rufe ido ban ga kyan makaranta ba na hau babur nan na kewaya na kewaya na je da wato irin abin da suke ji wannan al'amari ba karamin aiki ba ne domin in ka kewaya ɗaya na biyu to na uku za zaka ji hajijiya ma tana kokarin ɗaukan ka to ina ga ce mutum ya wuni yana wannan aiki kuma a ce ya dauki tsawon shekaru yana yi lallai akwai buƙatar a kawo ɗauki domin inganta wannan sana'a ta su. akwai injina da ya kamata gwamnati shekara da shekaru ya kamata a ce ya bayyana koina ina ganin ban banda a cikin ma tsakanin ba wani injin wuta sai mutum ɗaya ne yake da shi anan ya kamata ce injinan nan sun yawa sosai da sosai gwamnati ta sauye shi ta ba masu aikin na a sauki to amma da take faruwa an tashi karshen ta ko da sauwa aka tashi ba fa za a nemi ainihin wanda abin zai zo hannu sai dai a ba yan baranda su jawo wanda suke so da sayan ma a wannan lokaci da gwamnati ke kokarin farfado da masana'antu da kuma kirkiro wasu hanyoyin da za su inganta waɗanda ake da su na gida to lallai ga babban kalubale to ina fatan dai malam adamu ka kawo mani tsarabar mazan kwaila ba kai mani irin na karas ba domin na lura cewa kai kaɗai ka ci karas a lokacin da ka je kasuwar hunkuyi ina fatan wannan karan ka kawo mani ta mazar kwaila ba kai kaɗai ka sha ta ba da wannan rahoto na mazar kwaila na adamu abdullahi muka kawo karshen shirin namu na gani ya kurji tare da fatan wannan shiri ku kuma in ce wannan rahotanni sun ilmantar da ku tare da fadakar da ku da kuma nishadantar da ku daga nan gidan talabijin na NTA Hausa. A kasance da mu sati mai zuwa idan Allah ya kai mu domin ganin mu dauke da wani sabon shirin. Har kullum kofar shirin gani ya kurji a bude take gare ku masu kallon mu. kuna iya kowa da naku rahotannin ta adireshin yanar gizo da kuke gani a cikin akwatunan talabijin ɗinku a madadin dukkanin abokan aiki na ni balaraba abdullahi ke cewa mu kasance lafiya